Ashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci sha tara talatin da kuma 60, sai dubu ɗaya kilohaz talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma rediyon FM na amfani. sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau litini 25 ga watan Yuli na shekarar 2016 da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim ayo ne tare da sarfi lashin gumel daga nan birnin washington dc da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin mu tsunduma cikin shirin rigi-rigi ba mu kanun labarai a jiya hadi shugaban jam'iyyar democrat ta nan amurka ta yi murabus masu bincike a kasar jamus sun ce matashi nan da ya kashe mutane tara ranar juma'a ya samu kulawa asibitin taɓaɓɓu mataimakin shugaban kasar sudan ta kudu na daya rick machar ya yi kira ga shugaba salbakir da kada ya saba yarjejeniyar da aka cimma a shekarar ta gabata madalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa yanzu haka gobara na ci a kasuwar dan jabalu da ke sokoto ko menene dalilin wannan gobara to mutane sun ce suna ganin kamar wutar lantarki da wai wuta an kawo ta doke an hako makawa ta doke daga sokoto sai na amurka inda aka fara babban taron jam'iyyar democrat to me yake cikin ne grace kusan sai ce an kammala shirye-shiryen karɓar baki a wannan dandali da za a gudanar da wannan taro za a fara wannan taro yau kana za mu kawo muku rahoto daga jamhuriyar Nijar na cika kwanaki ɗari na sabuwar gwamnatin ƙasar sai kuma Ibrahim Alfa Ahmed da zai shigo da shirinsa na cike da gaskiya amma kafin nan ga cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum. A jihar Hadi shugaban jam'iyyar Democrat ta nan Amurka ta yi marabus yayin da jam'iyyar za ta yi babban taron ta a yau Litinin domin tabbatar da tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton a matsayin 'yar takarar shugaban kasa a zaɓe mai zuwa. Debbie wasman Schultz, shugaban jam'iyyar Democrat ta ƙasa, ta bar aikin ta biyo bayan kwarmata wasu sakonnin imel da ke nuna shugaban na wasu kalaman cin zarafi ga mai neman zama ɗan takara sanata Bernie Sanders. a lokacin da yake karawa da hillary don neman zama ɗan takara wasman schultz wadda take 'yar majalisa ce da ta fito daga jihar florida ana tsammanin za ta sauka daga mukaminta ƙarshen makon nan bayan babban taron da za a birnin philadelphia Bernie Sanders dai ya buƙaci Wasman Schultz da ta yi murabus bayan da aka kwarmata bayanan da suka kunshi imel aƙalla dubu biyu na shugabar jam'iyyar na tsawon aƙalla shekara ɗaya da rabi. bayan da aka bayyana marabus ɗin debi bernie sanders ya fitar da wata sanarwa da ke cewa debi wasman shuv ta yanke shawara mai kyau ga jam'iyyar democrat kuma ta cancanci a gode mata a shekarun da ta kwashe tana aiki yanzu jam'iyyar na buƙatar sabon shugaban da zai buɗe ƙofar jam'iyyar ya yi maraba ga ma'aikata da matasa dole ne shugaban jam'iyyar su zamanto ba sa nuna bambanci ga kowa a zaben ɗan takarar da za a tsayar muna da ƙarin bayani kan wannan bayan labaran duniya mataimakin shugaban ƙasar sudan ta kudu na ɗaya rick macha ya yi kira ga shugaban kasa salvaki da kada ya saba yarjejeniyar da aka cimma a shekarar ta gabata wajen mai gurbinsa da dabban den guy mai magana da yawon macha james gadek dak ya ce zaben taban deg a matsayin mataimakin shugaban kasa na ɗaya ka iya tayar da zaune tsaye na babu gara babu dalili a cikin kasar yunkurin maye gurbin macha da ya biyo bayan cika wato gaza cika wa'adin kwanaki biyu da aka baiwa maca na ya dawo birnin juba shugaba ki ya gayyaci maca wanda yake shugaban jam'iyyar adawa ta people's liberation movement domin su tattauna don samar da maslaha a kan rikicin da ya barke tsakanin bangarorin biyu wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla mutane 300 mai magana da yawon maca wato dak ya ce nada tamba deng baya bisa ka'ida saboda an kore shi daga kan mukaminsa haka kuma yarjejeniyar ta bayyana cewa idan mataimakin shugaban kasa na ɗaya ba zai iya gudanar da aikinsa ba yana da wato hurumin zamar zabar wanda zai iya rike masa mukaminsa a cewar dak ɗin. labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masu bincike a ƙasar Jamus sun ce matashin nan da ya kashe mutane tara a ranar Juma'a a birnin Munich na jihar Bavaria ya samu kula asibitin taɓaɓɓu kuma ya kwashe sama da shekaru guda yana shirya kai harin. Cikin shekara ta 2015 an kwantar da matashin mai shekaru 18 da haihuwa David Ali Somboli a asibiti har tsawon wata biyu kafin a sallame shi tare da ci gaba da bashi kulawa a cewar mai magana da yawun jami'an tsaron Munich thomas tenkro mr tenkro ya ce bayan halin da matashin ke ciki na damuwa ana da tsammanin yana fama da tsoron cuɗanya da jama'a Samboli wanda ya kashe kansa bayan da ya kai harin haka kuma bai wato haka kuma bai zaɓi wasu nau'in mutane ba ne lokacin da ya kai harin kuma babu wata shaida da ke nuna cewa harin na da alaƙa da siyasa manyan jami'an tsaro a birnin munich sun ce kamata yi sojojin jamus su kai dauki a duk lokacin da aka shiga irin wannan tashin hankali kamar irin wannan da ya faru na ranar juma'a kwamitin da ke kula da harkokin wasannin olympic ioc a takaice ya yanke shawarar barin duk 'yan wasan rasha su yi wasa a gasar olympic da za a fara a wata mai zuwa a rio saboda zargin kasar da amfani da kwayoyi masu ƙara kuzari a lokacin da yake magana a jiya lahadi shugaban kwamitin ioc thomas bach ya ce kwamitin ya dakatar da hukuncin dakatar da kasar a wasannin saboda kare 'yancin 'yan wasan da ba su yi amfani da haramtattun kwayoyi ba don samun kuzari kan abokan karawarsu mr bach ya ce za a iya cewa wannan abu ne da kungiya ta aikata kuma za mu iya koran kowa amma daga ƙarshe dole mu kalli idon kowane ɗan wasa mu yi tunanin hukuncin da muka ɗauka amma kuma kwamitin ioc ya bayyana cewa dole ne a saka ido a kan gwajin da za a yi wa 'yan wasan rasha a wasanni 28 da za a yi wanda za a fara ranar 5 ga watan agusta a rio de janeiro idan allah ya kai mu a jiya lahadi a birnin moscow ministan wasanni vitali mutko ya bayyana jin daɗinsa da kwamitin ioc bai ɗauki matakin hana 'yan wasan rasha baki ɗayan su wasa ba bayan da hukumar yaƙi da shan ƙwayoyin ƙara kuzari ta duniya wato wada ta zartar da hukunci a makon da ya gabata a rahoton da hukumar wada ta fitar na makon da ya gabata na cewa sama da 'yan wasa 30 ne gwamnati ta samar musu kwayoyi masu kara kuzari daga ƙarshe 'yan majalisun turkiya daga jam'iyyun ƙasar biyu sun yi gangami tare da nuna goyon bayansu ga demokaradiyya da kuma yin allah wadai da ƙoƙarin juyin mulkin da aka yi na ranar goma sha biyar ga wannan watan da muke ciki an gudanar da wannan haduwa cikin tsatsauran matakan tsaro a jiya lahadi a dandalin taksim da ke birnin istanbul wanda kuma babbar jam'iyyar adawa ta republican people party ta hada inda suka hadu da sauran jam'iyyun siyasar kasar ciki har da jam'iyyar shugaban kasa ta yi erdogan ta islamic justice wadda ta mulki kasar tun shekara ta 2002 wata al'amarin kuma na bayyana haɗin kan ƙasa ya fito daga shugaban rundunar sojojin sama na turkiyya. wadda ta fitar da wata takarda mai ban mamaki da ke jaddada goyon baya ga hafsan hafsoshin soji ko sulu akar ya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka rahotannin da batun gobara ta laƙumi miliyoyin nairori a kasuwar dan jabalu da ke cikin birnin sokoto ga murtala faruk sanyi da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton gobarar ta soma ne tun misalin karfe goma na dare da kuma ta ɗauki tsawon sa'o'i tana ci abin da ya sa ta kone ilahirin dukkanin shagunan da ke sama akasari shagunan tufafi turame atamfa da shadda da sauran tsadaddun kayan kwalliya kamar zinari da azurfa da gwalagwalai har ma da shagunan canjin kudaden kasashen waje kasuwar wacce ake yi wa lakabi da kasuwar dan jabalu da ke tsohuwar kasuwar sokoto makekiyar kasuwa ce mai shagunan sama hawa daya waɗanda suka yi da'ira tare kuma da waɗansu shagunan a tsakiya. Sunana Alhaji Awal Ila, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi Alhaji Mutala mu dai ni dai yanzu haka ma ina bakin hanya wani ya bugo da Kaduna ce ga wata can ta kama a shagunan mu na tsohon kasuwa. Ko da ne taho wallahi babu gaba babu da baya ko ina ci ta kai. Ya ka dai wannan al'amari sai dai a ban mu Allah shi. To kaman watakila ana iya kiyasin shaguna nawa ne wannan wata ta shafa. Ai wallahi yanzu Alhaji kowa bai faɗa ma shagon da kun tunda har yanzu wutan na ci bata mutu ba. Ga ta nan babu ta duk shago gida na haka diba. Ita dai yanzu faɗin sakkwato babu kasuwa duna ta kai wagga. Duk da yake dai jami'an hukumar kashe gobara sun kai ɗauki to amma hakan bai hana gobarar zagaye daukacin shagunan ba lamarin da ya sa wasu masu shaguna suka yi zargin sakacin hukumar akan munanan lamarin sunana adurama ma'azu dan jabalu amma gwamnatin jihar sokoto ta zalunce mu ba mu babu faya a sabis babu kayan aiki yanzu ina fahimce ka kenan ba a kawo muku dauki ba wani dauki a kawo an ka dauki ga ba gani ba makaho kake ba gani in akwai faya a sabis ga kaji jiniya ta taho ko kai ko in ka kafa a sabe ka to ga ta amma kuna ganin da an kawo dauki wata kila da abin bai kai haka ba ga za a yi shi haka in an kawo dauki in an ka dauki ga an ci zarafi yanzu shago ya kai ɗari nawa kai ba ka gani kai ba ka abin da annan ba gida nawa ka gani ta tsallake wanga ta tsallake wanga ta tsallake wanga ba ka duba abin da aka duba a bangare ɗaya kuma wasu na korafin tare su da jami'an tsaro suka yi tun kafin shagunan su su kama da wuta. yanzu na gidan isan dan baba mun kira jami'an tsaro mun hada musu muna nan ba jami'an tsaro mun hada musu a kawo mana ɗauki a kawo ba a kawo mana taimako ba a kawo ba ana cewa duhol sakkwato fire service kwara guda duhol sakkwato fire service kwara guda ya kamata a ce gwamnati ta duba ya dace a ce akwai jirgi ko helicopter wanda zai kawo da dauki irin wata matsalar duk da yake ba tabbacin musabbabin tashin gobarar wasu sun ta'allaka shi da matsalar wutar lantarki. To mutane sun ce suna ganin kamar wutar lantarki da wai wuta an hakawo ta doki an kuma kawa ta doki an kuma kawa ta doki daga nan sai aka ga wuta ta tashi kai han a ta zo ka san abu an ce shago da shago shago da shago ana yi na a kashe ta ga shago ana yi na a kashe ta ga shago. Gobarar da ya tuni da ta laƙume ɗaruruwan shaguna a kasuwar kuma har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto wuta na ci ganga ganga a kasuwar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. daga sokoto sai na amurka inda yau ne za a fara taron tsayar da dan takarar jam'iyyar democrat akan haka ne na tattauna da wakili sashen hausa da ke wannan dandali wato grace alheri abdu kuma na fara ta ne shin wani shiri ke kasa a halin yanzu kusan sai ce an kammala shirye-shiryen karɓar baki a wannan dandali da za a gudanar da wannan taro za a fara wannan taro yau kafofin watsa labarai sun jirgirke kayan aikin su suna nan suna watsa shirye-shirye kai tsaye babu shakka zaka ba za ka kasa jin wata jiniya ko kuma waɗansu bayanai daga bayan fage ba daga loudspeaker suna fitowa ne daga wata zumfar wata kafar watsa shirye-shirye da take watsa shirye-shirye kai tsaye to akwai kuma jami'an tsaro ba kirgawa sun an baza jami'an tsaro ko ina kuma masu zanga-zanga kamar yadda aka gani a taron da aka gaba aka kammala ya zaka na jam'iyyar republican masu zanga-zanga suna nan ko ina a nan musamman kewayen wannan dandali da za a gudanar da a wannan taro sana kuma waɗannan magoya bayan bani sanda sun cika wuri sosai sai ma ka ce a wannan dandalin a yau sai ka ce an shirya ne magoya bayan bani sanda su bayyana a wannan wurin mutane suna zuwa suna cewa ai shi bani sanda ba ma maganar takarar neman shugaban ƙasa ba shi ba Sanders ya faro wani gangami ne wanda za ta ci gaba da shi suna bayyana cewa shi ba Sanders ba ma magana tsayawa takara ba ana magana ne ta mai neman zaman lafiya ana magana ne ta mai neman inganta rayuwar talakawa ana ana magana ne akan mai kokarin ganin cewa 'ya'yansu sun yi karatu ba tare da sun yi a cikin bashi ko kuma a talauce ba yana magana cewa Bari Sanders mutum ne da yake a cikin dukkan 'yan takara babu wanda ya kai shi neman ganin cewa an kyautata ma rayuwar talakawa. Yawai kina magana akan masu zanga-zanga ne ko kuwa akan mutanen da suka taru? Da masu zanga-zanga da kuma magoya bayan shi Bari Sanders su ne suka dandazo a wannan a wurin. Akwai masu zanga-zanga wanda suke nuna batun yaya ta wannan goyon baya ta inganta rayuwar ko kuma mutunta baƙaƙen fata kuma suna na a wurin amma waɗanda suka fi yawa a wannan dandalin yau magoya bayan bani sanda sai akwai ma waɗansu da suka taso tun daga california sun ɗauko wani katon kwani suka ce mun gode maka bani sanda an aje shi a ƙasa kowa ya zo duk wanda yake so ya ya sa sunan shi nuna abin da yake gode ba a bani sanders amma dai eh, reshe ba zai juye da mujiya ba kamar abin da aka yi tsammani a jami'ar republican a ce shi ake nema a yi a nan in an zo zaɓe a ce za a juya a ce eh, ga wanda ake so saboda kin san nan a faifai ake baza komai to abin da yake faruwa shine yanzu kusan sai ka ce abin da ba a zata zai faru a nan ba ana maganin abin da ya faru a cleveland inda aka yi taron jam'iyyar republican zai zama wasan yara turka to a biyo mu a cikin shirin na hantsi inda za a ji cikakken bayani abinda ya sa ce wannan zai zama wasan yara daga pennsylvania daga philadelphia a jihar pennsylvania sai a jamhuriyar niger kuma inda sabuwar gwamnati ke cika kwanaki 100 yayin da wasu ke yabo wasu ko suka suke yi ga ra'ayoyin da wakilin mai tattaro muna e lalle isu allah ya nuna mana shugaban kasa alhaji mahmud isu eh, ya yi kwana ɗari yana ikon nijar to mutane suna ta tsokaci suna kiran ba ai komi ba to ba mu cewa a'a kasan shi duk abu in ka ji mutum yana gayan abin shi ka saurare shi ai shi e wani na arbitar talaka ne arbitar talaka shi ne ke yanke garrama kuma talaka shi zaɓi mahmud isu kuma talaka ya tabbatar da isu mai aiki ne ya yi shekara biyar wanga kwana ɗari da aka yi ba wata matsala ce ba kama wasu kurakurai ne aka samu kuma kurakuran an gyara su menene menene kurakuran ƙasa gudan wata shida an kai ba aikin komai sai siyasa ministrori babu aiki kowa ta siyasa akasarin su duk sun yi marabu sun tahi sun zama yan takara na majalisar dokoki ko ko sun bi shugaban kasa sun ta tare shi wurin yakin neman zabe kenan babu aiki gudan wata shida yanzu ne an ka dawo da masu hannu da shuni ake ta kulla kawance kala kala su ma yan adawa na cewa ba shugaba isuhu ɗaya ne ya cika kwanaki ɗari ba da sake yin rantsuwar shekaru biyar a nan gaba su ma sun cika kwanaki ɗari suna adawa kamar yanda isa marai kakakin jam'iyyar mudan lumana afirka ta hamma amadu reshen birnin kwanni ke cewa a yau da sahe ba shi kadai ce kwa ɗari ba har mun cika su mu da mun ka ta yi ko da mu ta yi zaben ba da ban kasan ba ko mu sai mu ce mun gode ma Allah Allah guda muna wanga lokaci da ya kai kullum abin da muka fata Allah shi ba mu lahiya da zama lahiya ko a da muka ba a da hakwata muka ba ta hankali ta muka don ba abin da ya kai da lahiya da zama lahiya shi muka mu kasar ga nan kuma sai ka tambayi mutanen su kokarin da idan ni ban gane shi ba kokarin da ya abban gani ba abin da na gani an kai Allah ya kawo mana sha baya dan ku tanku tambayar mu shanni ya wata no gari su cikin wata uku cikin na hudu suke ba biya kasan ku babu tashin hankali irin mutum shi bar iyalin shi ta wurin aiki ya koma wata shi ba biya kenan ba kokari ba kokari bi da jagora ha uku in ya rike su an kare likita ya zama ko ina akwai magani talaka ta sha magani ya samu lahiya a wace kasa uku shugaba kowane shugaba yi su ya kare haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar ai mulki ni ce ta sannan shi ne hanyar halaka to mun gode haruna mamman bako har yanzu ana tare da sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc mu na yanzu aguguwa ce karfe ɗaya ne na tsakar dare da minti goma sha bakwai ga kuma shirin mu na gaba jama'a assalamu alaikum A yau ma muna kan batun nan ne na yunkurin da kamfanin man Najeriya NNPC ya yi na sai da hannayen jarin matatun mai na kasar guda uku da sunan neman masu saka jari a cikinsu. Idan ba a manta ba karamin ministan mai na Najeriya ka Ciku ya rattaba hannu kan yarjejeniya da masu zuba jari daga kasar China kan za su zuba dubban miliyoyin daloli a bangaren man fetur musamman ma dai a matatun man kasar To sai dai kuma kamar yadda doka ta bayyana ma'aikatar mai ko kamfanin man fetur ɗin nnpc duk ba sa da ikon sayar da wata kadara ta gwamnati sai ta hannun hukumar da aka kafa musamman domin yin haka wato hukumar nan da ake kira bpe a takaice ko bureau for public enterprise a turanci a ranar laraba ta makon jiya kwamitin da majalisar wakilan najeriya ta kafa domin bin sawun wannan batun wanda ke karkashin jagorancin malam ahmed yarima mai sau mai wakiltar mazaɓar misau da dambam a jihar bauchi ya kammala aikinsa a kan wannan batu a bayan da jami'an kamfanin nnpc da na hukumar bpe da sauransu suka bayyana baki ɗayansu ga bayanin abubuwan da aka cimma wato da farin farko al'amarin ya zo ne a hausa ne ya zo ne a yaudarance ya zo ne kuma da wata hikima cikin hikimar da za ta kawo rashin fahimta ko ganewa ga wanda bai zuba idanu wajen aiwatar da wannan manufa ta nnpc da aka ɗauko ta na saida wasu daga cikin jari na kamfanoni guda uku na wato wuraren da ake tatan mai na kaduna da kuma wadda ke fatakwal da kuma wadda ke ikko dalili shine na farin farko babu yadda za a ka sai da hannun jari ko wani ya zuba kuɗi ba tare da yana rike da wani reshen ribar da ake samu ba wannan shine abin da suka ɓoye na farko Mm. na biyu a sakamakon binciken da muka gudanar da kuma muhawar da muka tafka da ita hukumar lura da hannayen jarin ita gwamnatin tarayyar najeriya da ake ce da ita bpe da kuma su shugabanni na nnpc din najeriya mun gano cewa babu fahimtar juna a su rashin fahimtar kuma ta samu ne saboda saba dokar ita bpe wato hukumar lura da hannun jari na gwamnatin tarayya da doka ta goma sha ɗaya ta bata damar ita ce mai zuba idanu da tantancewar wa za a sayarwa wa zai zuba jari a najeriya nawa zai zuba miye darajar ribarsa kuma meye matsayinsa duk wannan abubuwa ba hakki ba ne na nnpc amma ita hukumar nnpc ta ɗauka na ta hakki ne mun kara tabbatar mata kuma mun yi amfani da littafa da bayanai da suke rubuce a cikin kundin dokokin najeriya da suka haramta kowace hukumar da take da hannun jarin gwamnati tare a saida ba tare da ita wannan hukuma ta bpe ko hukumar kula da hannayen jarin gwamnatin tarayyar Najeriya ba. Dalili shine mun yi amfani da tarihin abubuwa da suka wanzu wajen sai da hannayen jarin da suka gabata kamar na tashoshin jiragen ruwa na Najeriya ko kuma waɗanda suka jingina samar da wutar lantarki jinkos ne masu rarrabawa da discos ne har ma irin kamfano kamar nitel yawwa suna nan da yawa da aka saida su hmm. kuma sai da wannan ya cutar da najeriya kuma ba a amfana ba illa wasu mutane kalilan ne 'yan najeriya suka amfana da haɗin bakin waɗanda suke da kuɗaɗe na kasashen waje suka zuba suka ci ribar abin hmm. saboda haka wannan jari na nnpc sai da shi illa ce ga najeriya domin kansu ba su gane nawa ne ma aka kashe wajen kafa su ba babu wannan bayani daga wajen npc domin kusan kowace gwamnati in ta zo balle kuma darajar su ma a yanzu yawwa za a ce za a gyara batatun mai a zuba kuɗi an zuba wannan ya fi sau ashirin nawa aka zuba idan ka tara sai ga cewar kuɗin ya wuce hankali amma kuma sai a karya masa daraja a saida shi wani alhaji ko wani mista ko wani mai hali da hannu da hannu da shuni su haɗa baki sosai ya zama to an cutar da ƙasa babu wata riba babu wani amfani kuma goben gobe in an zago su ne za su fara kuka cewa gwamnati ba ta yi kaza ba ba a yi kaza ba alhali su suke cin arzikin kasar to hmm. wannan shine abin da shugaban kasa yanzu muke kokarin mu fahimtar da shi cewar an cuci Najeriya a da kuma dole ya tsaya ya saurara ya fahimci halin da ake ciki ya kuma taimaka ya amince da doka a yi aiki da ita domin tabbatar da kare jarin mutane da mutuncin mutane da arzikin kasa wannan shine abin da muka tsaya Mm. Wato yanzu dai ba za a sayar da waɗannan hannayen jarin ba kenan ba za a nemo masu zuba jari kamar yadda ita kamfanin NNPC take faɗi ba. Ministan mai kaciku kwanakin baya je China ya sanya hannu kan wasu yarjejeniyoyi na kusan dala biliyan hamsin da za a kashe a Najeriya a matsayin rance ko bashi ko zuba hannun jari kan wasu harkokin tattalin arziki da kuma ya shafi harkokin mai ɗin. To amma mu a iya da muka tsaya wannan ba doka ba ce. domin wasu abubuwan ba a bin doka kuma wannan ɗin ma ba a bin doka don haka babu yadda za a sai da hannayen jarin kamfanin nnpc wajen matatun mai dalili shine dokar ba ta ba da damar a sayar a matakin da ita nnpc take so ta yi ba to amma daɗin da yanzu shine shi shugaban ƙasa a matsayinsa na ministan mai mun gabatar masa da bayanai kuma ya amsa ya aika duk wasu manyan jami'ai na npc mun zauna da su kuma mun kwatanta musu cewar dole in suna so sai da hannayen jari a bi doka ne bin doka shin ibrahim alfani zai sayi wannan hannayen jari ko ana jarima shin kana da kuɗi in ka samu kuɗin a ina ka samu su a gidan rediyon da kai aiki ne ka samu wannan kuɗi ko ka je kayo wata almundahana ko kuma a'a ka ciyo bashi ne shin in ka ciyo wannan bashi ka sai hannayen jari nan za a iya kwace wannan jarin da ka sayo hannunsa nan gaba idan ka zagare biyan wannan bankin amurka da ka karɓo kuɗin su ka zo za ka sayi kamfani waɗannan abubuwa ne da dila sai an duba su ɗaya kenan na biyu sai an yi bincike masu tsami masu zurfi kafin a yadda a saida maka hannun jarin nan idan an saida maka tilas akwai waɗansu ɗawainiya da tilas ka ɗauka da kanka to amma abin da aka yi a baya ɗin shine muke ƙoƙari muga cewa ba a bi irin wancan tsarin a cutar da 'yan najeriya ba kamar yadda aka sai da nepa ko kuma aka sai da waɗansu hannayen jarin kamfanin nashin na sadarwa ko kuma wasu daga cikin muhimman rassan tattalin arzikin najeriya da har yau ba a samu biyan bukata ba kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba har yau babu wutan a ana ci gaba da wahalar da gwamnati da al'umma to irin waɗannan ne muke so a kaucewa wato dai idan na fahimce ka wato ba wai kuna adawa da sayar da hannayen jari na waɗannan matatu ba ne abinda kuke so shine abu doka wato a sa hukumar bpe ta auna daraja waɗannan matatu kafin a san irin kaso na wannan jari da za a ba da duk mai son saya? tilas sai an auna an ga darajar wannan jarin da za a saida shi yanzu da muka tambayi mutane npc nawa ne darajar ita matatar mai ta kaduna wallahi babu wanda iya gaya maka nawa aka kashe a cikin shekaru ashirin wajen gyare gyarenta nawa ne na'urorin ta aka kashe a da nawa ne kuma ya darajarta kaga babu wannan kwararru kuma ba hakkin ita nnpc hukumar man najeriya ba da ta tantance mai tantancewa ita ce bpe ita ce hukumar kula da hannayen jarin najeriya to abin da yake faruwa shine wasu mutane tsiraru kamar yadda aka yi a baya sukan shimfiɗa waɗansu ƙa'idoji da dabarun su a kewaye waɗannan dokoki da sharuɗa a saida maka abin naira dubu goma akan naira ɗari biyar ɗari biyar ɗin ma za ka kawo wata a tallace tallafe da kuma bashe bashe kai karshen karshe ma kuɗin da zaka zuba bai kai ɗaya bisa goman darajar abin da aka ce an sai dama ba. Kamar a hukumance kuma ta hanyar yin doka da yake dama aikin ku shine yin doka babu wasu irin matakai ne da za ku iya ɗauka na sake nazarin irin waɗannan yarjejeniyoyi da aka cimma da kamfanoni ko mutanen da suka sayi kamfanonin gwamnati kuma ba sa gudanar da ayyukansu kamar yadda ya dace. Yanzu shine abin da ɗaukacin mambobinmu nan suke kokari a yi akwai waɗanda suka gabatar da shawarwari ko moshin moshin a majalisa cewa gaskiyar magana ita ce dole a koma a sake nazartar irin waɗannan kamfanoni waɗanda yake an saida su kamar irin su natal din nan kamar irin su Nepa din nan a sake sanin darajar su a sake auna nawa ne kuma aka saida wa mutane sa'ar su wanda aka saida musu kamfanonin nan nawa suka zuba a matsayin jarin da za a inganta samar da wutar lantarki wannan ita ce manufa da matin farin farko to har yanzu ka san ita wannan harkar siyasa da harkar nan ta mulki da kuma sha'anin kuɗi da shiga da fitarsa abu ne sai ka haɗa abu guda biyu sai ka wanke idon ka shafa toka yadda ba wanda zai ganka ka bayyana gaskiyar al'amari ɗaya kenan na biyu sai ka yi tsayawar daka ka rufe idon ka ba kai kwaɗayin su masu hannayen jarin nan ba a cimma nasara na uku su sai ka samu kuma shugaba wanda zai iya jajircewa wanda bana shakka Buhari zai iya cewar a gyara abin da aka ɓata a tsaya a ba mutane hakkin su darda su idan an saya maka abin naira goma a kan silai biyar to kai ciko irin waɗannan abubuwa ne ya kamata a yi a ƙasar nan dalilin shine idan aka yi taɓa rawo sai a yi ta mabi sawu a gano waɗanda kuma suka sanya hannu wajen yin dillancin al'amarin wanda suka karya darajar waɗannan hannayen jari su da abubuwan da ya kamata yanzu mu yi muddin ba mu yi wannan ba a cikin wannan wa'adi to ina tabbatar maka Najeriya dan da shekaru uku hudu biyar to za ta shiga halin da uwa kwance ɗa kwance. Masu sauraro a kasance da mu domin jin wani sabon shirin kan wani batu daban a mako mai zuwa. Ibrahim Alfa Ahmed ne daga Washington DC ke cewar a huta lafiya. To madalla a gaida Ibrahim Alfa Ahmed kafin mu karkare ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. a jiya lahadi shugabar jam'iyyar democrat ta amurka ta yi murabus yayin da jam'iyyar za ta yi babban taronta a yau litinin domin tabbatar da tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton a matsayin 'yar takarar shugaban kasa a zaɓe mai zuwa mataimakin shugaban kasar sudan ta kudu na ɗaya rick machar ya yi kira ga shugaban kasa salva kiir da kada ya saɓa yarjejeniyar da aka cimma a shekarar ta gabata wajen maye gurbinsa da taban guy mai magana da yawon macar james gadet dak ya ce zaɓar tabam deng a matsayin mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya ka iya tayar da zaune tsaye na babu gaira babu dalili a ƙasar masu bincike a ƙasar jamus sun ce matashin nan da ya kashe mutane tara a ranar juma'a a birnin munich na jihar bavaria ya samu kula asibitin taɓaɓɓu kuma ya kwashe sama da shekara guda yana shirya kai harin cikin shekara ta 2015 an kwantar da matashin mai shekaru 18 da haihuwa david ali samboli a asibiti har tsawon wata biyu kafin a sallame shi tare da ci gaba da bashi kulawa a cewar mai magana da yawon jami'an tsaron munich thomas stankrow kwamitin da ke kula da harkokin wasannin olympic ioc a takaice ya yanke shawarar barin duk 'yan wasan kasar rasha su yi wasa a gasar olympic da za a fara a wata mai zuwa a rio saboda zargin ƙasar da amfani da kwayoyi masu kara kuzari. To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin halin yanzu. Yanzu a madun kwa da nan sashen Hausa musamman shi Sarfil Hashin Gumel da ya taya na gabatarwa sai cuba Cubahiro Judo ne wanda ya bada umarni da injiniyan mu wato Mark ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima mun dawo muku da hantsi da wani sabon shirin.